bayan haka 'yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yanzu yammaci ne na lahadi yammacin sha uku ga watan ramadan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1442 daidai da 25 ga watan hudu shekarar bature ta 2021 wannan shine darasi na 321 daga cikin jerin darussa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuke kallo kai tsaye kuke sauraro daga wannan makaranta ta darul hadithi salafiya makarantar da sheikh abu abdurrahman al-albani wanda aka fi sani da albani zaria ya assasa ta don karantar da alkur'ani da sunna a bisa farkin salaf annabi da sahabbai allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu a jiya mun kwana a ƙarken aya ta 116 a yau za mu tashi aya ta 117 a cikin suratun nisa faɗin allah maɗaukakin sarki in ya da'una min dunihi illa inatha wa in ya da'una illa shaitanan marida na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا آية تقريد قوم شاشدة أجيا منجي ما أنرفض الله مدوكك سركي إن الله لا يغفر أن يشرك به lalle Allah baya gafartawa idan an hada shi da wani an yi mishi shirka aka mutu ba a tuba ba Allah madaukakin sarki baya yafewa wa yaghfiru ma duna dhalik sai dai Allah yana yafe zunubin da yake ƙasa da shirka liman ya sha'u ga wanda ya so wa man yushrik billah wanda duk yayi shirka ga Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida haƙiƙa ya ɓata ɓata wacce take manisanciya daga shirya a yau a aya da za mu tashi aya ta 117 Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida in yad'una min dunihi illa inatha ai ba wani abu kafirai suke bautawa ba koma bayan Allah illa inatha in ba gumaka da suka sanya musu sunaye na mata ba mana ba wani abu suke bautawa ba in ba gumakan da suka sassaka da hannayensu kuma suka sanya musu sunaye na mata ba wannan ɗaya ce daga cikin fassarori da malamai suka wasu suka fassara inathan cewa matattu suke bautawa inathan ɗin su ne matattu wasu kuma suka ce a'a mala'iku suke bautawa mala'iku waɗanda mushrikai suka ƙudirta cewa ai 'ya'yan Allah ne kuma mala'iku mata ne don haka suke bauta musu don neman kusanci zuwa ga Allah don haka malamai suka ce ma'anar illa inatha inatha ɗin wato su ne mala'iku wa in dauna illa shaitanan marida kuma ba wani suke kira ba ba wani suke bautawa ba in ba shaidani ba shaidan iblis shaidan wanda yake maridan mai taurin kai gabarin barin da'a ga Allah maɗaukakin sarki wannan aya al-imamu ibn jariri ne tabari da shi da al-imamu abdurrahman ibn abi asim da Ibnu khalawai a cikin littafin shi da al-imamu ibn al-ambari dukansu sun ruwaici asali daga aisha ita a yadda aka ruwaito take karanta wannan lafazi in yad'una min dunihi illa inatha sai ta ce illa untha madadin illa inatha sai ta ce illa untha madadin inathan sai ta kawo untha sannan haka aka ƙara wata riwaya daga gareta madadin illa untha a waccan riwaya kuma sai aka samu tana karanta in ya yad'una min dunihi illa authanan illa untha ko illa authanan a maccan riwaya ta farko cewa ba wani abu kafirai da mushrike suke bautatawa ba koma bayan Allah illa untha a ƙarƙashin wannan fassarar sai ya zan untha ɗin gumaka ne da suka rika sanya musu sunaye na mata sai su bauta wa gunki su kirkeye shi da hannunsu suna kiran shi da lata ko su kira wani uzza ko su kira wani manata a ƙarƙashin wannan fassara a ƙarƙashin riwaya ta biyu da aka yi daga ita aisha ɗin illa authanan authan ɗin su ne gumaka wato su ne asnam allati kanat tu'badu min dunillah gumaka waɗanda ake bautawa koma bayan Allah waɗannan gumaka an yi su ne da katako ko ko gumaka ne da aka yi su da dutse aka sassaƙe su ko ko gumaka ne waɗanda aka kwaɓa ƙasa aka wato asalin yi su ko kuma aka yi su da wata madda zinare ko karfe ko roba ko ma menene ma'anar aufanan ɗin kenan to sannan an yi riwaya daga sahabi abdullahi dan abbas game da yadda ake karanta wannan aya shi sai ya zo a tashi riwayar yake karanta in ya na min dunihi illa inathan madadin haka sai ya karanta illa unuthan sai ya zan kira'o'i guda uku daga sahabbai guda biyu aisha da ibnu abbas an ruwaito daga gare ta tana karanta illa untha sana an ruwaito daga gare ta tana karanta illa authanan shi kuwa ga ibnu abbas sai aka samu yana karanta illa unutha to unutha din da waɗannan lafuza da yadda aka yi su a riwayance al'imamu ibnu jariri tabari da ya tashi sai ya ce abin da ya fi dacewa a karanta wannan ayar da shi shine lafazin da muka karanta kamar yadda muka ji in yad'una min dunihi illa inatha illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida al-imam ibnu jarir at-tabari ya zaɓi a karanta a bisa wannan saboda dalilai guda biyu dalili na farko ya dogara ne da wato asalin almashhuru da aka ruwaito daga makaranta alkur'ani wannan shine abin da ya fi shahara abin da aka ruwaito daga ibnu abbas ko daga aisha ko da ya inganta daga gare su amma dai bai shahara ba har ma wasu malamai kamar irin su ibnu khalawai suka ce riwayar mata aisha riwaya ce shazza bai halatta a karanta alkur'ani da ita ba innama akan ambace ta ne a babi na tafsirin alkur'ani ba a babi na halaccin karanta alkur'ani da ita ba in ya du'u da min dunihi illa inathan kun ji dalili na farko da al'imamu ibnu jariri ne tabari ya dogara da shi da ya rajahantar da karanta illa inathan shi ne ijma na makaranta alkur'ani da suka yi riwayar wannan lafazi riwaya mutawatira to sannan sai dalili na biyu da ya dogara da shi gurin karkata zuwa ga ya zaɓi lafazin illa inathan kan waɗancan lafuzza ya dogara ne da rasmul mushaf al-uthmani shine yaya tsarin rubutun alkur'ani yake yana daga cikin hanyoyi na tarjiya game da fassara kalmomi na alkur'ani tarji a karkata zuwa ga abin da mafi yawancin makaranta suka yi riwaya a kai ko kuma a karkata a bisa lafazin da ya dace da tsari na rubutun alkur'ani shine ma rasma dan haka ibnu jaririn sai ya dogara da wannan sai ya tafi akan abin da ya fi dacewa a karanta wannan lafazin a kira'ance shine a ce in ya min dunihi ai ba wani abu suke bautatawa ba koma bayan Allah illa inathan in ba inathan ba to lafazin inathan malamai sai suka yi maganganu game da ma'anar shi magana ta farko suka ce illa inathan ai illa authanan ba wani abu suke bautatawa ba koma bayan Allah in ba authan ba authan din su ne asnaman kana tu'badu min dunillah gumaka ne waɗanda larabawa suka sassaka da hannayensu suka rika kiransu da sunayen mata wata su ce mata wato asalin allat su ce da wata al'uzza wasu su kira ta da manat wanda kaga waɗannan asali kalmomi ne na sunayen Allah amma sai suka mai da su sunayen mata sai suka rika kiran gumakan da suke bautatawa da shi allata daga Allahu ne lafazin sunan Allah sai su matantar da shi su ce allat al'uzza daga al'aziz ne sai su matantar da kalmar su kira ta da al'uzza haka manata daga almannanu ne don haka waɗannan sai ya zan asali sunaye ne da su waɗannan mushirikai na ƙuraishawa da larabawa suka ƙirƙirar wa gumaka suke kiransu da shi a suratun najmi Allah ya ce a fara'aitun wallata wal wa manata thalithatal ukhra a ƙarƙashin wannan fassara malamai suka ce authanan inathan anan authanan gumaka ake nufi wasu malamai suka ce abinda ake nufi da inathan suka ce almuradu bil inathi almautallati la ruha laha mamata matattun abubuwa waɗanda ba su da rai sai ya zama ma'anar ayar in yad'una min dunihi illa inathan ai ba wani abu kafirai suke roƙa suke bautatawa ba koma bayan Allah in ba matattu ba kaga aina san din anan almautan lati la ruha laha katako ko shakka babu ba da rai bishiya da suka sassaka suke bautawa ba ta da rai dutse ba da rai gunki ba da rai to waɗannan marasa ran su ne waɗannan kafiran suke bautatawa suke kiransu suke neman biyan bukata a gurinsu kajin wannan ma'ana ta biyu kenan wannan ma'ana an ruwaice ta daga Alimamul al basri kamar yadda al'imamu ibn jaririn al-tabari ya ruwaice ta a cikin tafsirin shi al'imamu al basri yake cewa kullu shay'in mayyit laisa fihi ruh duk abin da yake matacce wanda aka koma ana bautata mushi wanda ba shi da rai to shine ma'anar inathan a cikin lafazin ayar wannan fassarar akwai wasu da yawa daga cikin malaman salaf masana tafsirin alkur'ani waɗanda suke a kanta wasu malamai suka ce a abinda ake nufi da inathan su ne mala'iku waɗanda waɗannan mushrikai suka rika cewa ai mala'iku 'ya'yan Allah ne wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba walaƙad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun sai suka sanya akwai dangantaka tsakanin aljanu da mala'iku wato asalin a tsakaninsu da Allah mushirikan ƙuraishawa suka rika cewa ai mala'iku 'ya'yan Allah ne kuma mata ne ƴaƴan Allah ne kuma mata ne wato da suka tashi sai suka danganta wa Allah jinsin da su ba sa su shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce alakumuz zakaru wa lahul untha yanzu za ku kwashe 'ya'ya maza ku danganta wa kanku su ku danganta wa Allah ƴaƴa mata waɗanda ba ku so Allah ya ce tilka idan qismatun dhiza wannan kaso ne na rashin adalci kaso ne na zalunci don haka mushrikai suna da aƙidar cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma mala'iku mata ne tutun da su ɗin na kusa da Allah ne su yasa suke bautata musu suna bautata musu don su samu kusanci zuwa ga Allah tunda su 'ya'yan Allah ne a aƙidar waɗannan mushrikan don haka sai waɗannan malamai suke ganin cewa lafasin wannan aya cewa in yad'una min dunihi illa inathan almuradu bil inathi al mala'ika mala'iku ake nufi saboda sun rika bautata wa mala'iku sun rika bautata wa mala'iku kuma suna bautata musu ne suna cewa mu muna bautata musu ne kadai don su kusantar da mu zuwa ga Allah innama na'buduhum yuqarribuna ila Allah zulfa ai ba wani abu yasa muke bauta musu ba sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah shi yasa Allah madaukakin sarki zai yi din su zai jefa musu kalubale Allah ya ce wa yau yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ika a ha'ula'i iyakun kanu ya abudun. Allah ya ce a ranar da zai tayar da waɗannan mutane a ranar lahira Allah sai ya ce da mala'iku a ha'ula'i iyakun kanu ya abudun. shin ku ne waɗannan mutanen suke bautatawa Allah zai jitsiye mala'iku yana tambayar su qalu sai mala'iku su ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ka tsarkaka daga abin da suke haɗa ka da shi na shirka anta waliyuna min dunihim kai ne majibincinmu ba su ba kai ne mahalicinmu kai ne muke abin bautarmu kai ne muke fata ba su ba bal kanu ya abudunal jin aljanu suke bautatawa da ƙudirta cewa ai mala'iku suke bautawa aljanu ne suke bautawa don haka sai su sassaƙi gumaka waɗannan gumakan sai aljanu su shiga jikinsu sai ka ji gunki yana magana alhalin ba shi ba ne aljan da ke jikin shi ne ke magana mala'iku suka ce balkanu ya abudun aljin aljanu suke bautawa aktharuhum bihim mu'minuna mafi yawancinsu da aljanu suke imani don haka waɗannan malamai sai suka ce illa inathan anan wato asalin aljanu mala'iku ake nufi akwai magana ta hudu da wasu malamai suka ce in ya du'una min dunihi illa inathan shine duk abin da aka bautata ma wanda yake ba Allah ba sawa'un wannan abin gunki ne mararai aka kirkire shi aka rika kiran shi da suna ko kuwa a'a abu ne wanda ba shi da ruhi a jikin shi aljanu aka bautatawa mala'iku aka bautatawa a'a addin ma dai abin da suka bautatawa ya shiga cikin in ya da'una min dunihi illa inathan shi yasa a ƙarshen ayar Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da zai shiga illa inathan duk wani ne wanda aka bauta mishi ko da shugaban shaidanu ne iblis faɗin Allah da ya ce wa in ya dauna illa shaitanan marida kuma ba wani abu suke bautatawa ba in ba shaidan wanda yake mai taurin kai ba shaidan mai tsaurin kai mai tsaurin ido wanda ya taurare daga da'ar Allah maɗaukakin sarki idan muka dawo muka dubi lafazin ayar lafazin in malamai suka ce in yadda za ka faɗe ta maksuratal hamza mukhaffafatan nun ma'anarta ɗaya da ma wato in ce annafiya ma'anarta ai ma ya du'una ya du'una al'imamu arrazi yake cewa ma'anar ya du'una wato ya abuduna wato ba wani abu suke bautatawa ba sai Allah maɗaukakin sarki amfani da lafazin ya du'una saboda addu'a'u ai ibada ne kamar yadda tabbata a cikin hadisin imamu ahmad annabi ya ce addu'a'u ibada addu'a ibada ce don haka a sa'ad da kake kiran sunan Wani da sigar bauta ya kawo maka ɗauki ko agaji to wannan bauta bautata mishi kake don haka addu'a ibada ce shi yasa malamin ya fassara ya du'una da ya abuduna wato ba wani abu suke bautatawa ba shi yasa a cikin suratu ghafir Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qala rabbukum mud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku ina ma'anar ku roƙe ni ana shiri ku bautata min ta hanyar roƙona zan amsa muku in kuka roƙe ni innal ladhina yastakbiruna an ibadati me ibadati din ita ce addu'a din da ya gabata a farkon ayar wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati al ibadatu anan ma'anar ta ɗaya da addawa dan haka anan da Allah ya ce in yad'una min duni ay ma yad'una min dunillahi ba wani abu suke bautatawa ba koma bayan Allah illa inathan in ba gunki da suka sassaka da hannayensu ba in ba mala'iku da suke bautatawa ba in ba shaidanun aljanu da suke bi suke roƙo ba in ba duk wani abu koma bayan Allah da suke bautatawa ba ma'anar wannan shi ne duk sa'ad da baka bauta wa Allah ba to duk wanda ka bauta mishi shaidani ne matukar ya yadda da wannan bautar matukar ya yadda da wannan bautar idan bai yadda da wannan bautar ba to sai ya zan shaidani ne ya batar da kai ka tafi kake bauta mishi idan kuwa shi ya dora ka ka bautata mishi to da kai da shi duk kun zama shaidanu don haka waɗanda suke bautatawa waɗanda suka bautar da su daga cikin sarakuna waɗanda suke bautawa fir'auna fir'auna shaidani ne waɗanda suke bautatawa wani wanan shaidani ne matuƙar wanan ya yadda da a bauta mishi amma waɗanda suka koma suna bautar bayan Allah na ƙwarai to ba za a ce su bayan Allah sun zama shaidanu ba sai dai a ce shaidani ne ya ɓatar da waɗannan mutane suka koma suna bautata wa bayan Allah Allah ka tsare mu wa in yad'una illa shaytanan marida malamai suka ce al maridu wato maridan shaitanan ɗin shi ne iblis maridan ɗin sifa ce gare shi asali maridan ma'anar shi ɗaya da almutamarridu al'ati mutumin da yake da taurin kai dukkan mutumin da yake da tauri yake da tsanani yake da taurin kai ga barin ɗa'a to ana kiran shi da almaridu da dal ba da zadun ba ina fata an gani wani babban malamin lugha al-imamul azhari yake cewa almaridu alkhariju an ta'a shine mutumin da ya kangare gabarin yin ta'a an ce ya aikata kaza ya ƙi to a lugha ana kiran shi da maridu malaman lugha sukan ce maridar rajulu idza kharaja an ta'a wane ya zama maridi saboda ya fita daga yin da'a fa huwa maridun ismul fa'il akan ce da shi marid ko a ce da shi maridun ko mutamaridun duka ma'anar shi ɗaya da wato asalin kangararri ina fata mun fahimta maridun mutamaridun ko a ce maridun wato kaga maridi da bahaushe yake cewa kenan a ce na maridi ne to ba wai na sheshen ƙato ake nufi ba a ga a hausan an ce maridin ƙato ana nufin ƙato haka wanda ya tara tsoka a jiki ko to amma fa wannan ma'anar ana nufin wanda ya fita daga da'a mutumin da ya iya biyayya idan muka lura ai ɗan ya bijire wa Allah madaukakin sarki ya fita daga yi wa Allah madaukakin sarki da'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih fa fasaqa an amri rabbih fa kharaja an ta'ati rabbih dan haka dukkan wanda ya fita daga da'a aka ce yi kaza sai ya ƙi ya ƙi yin biyayya ta wannan mutum ya zama maridi don haka kaji maridi suke bautawa shaidan suke bauta ma shaidani da ya fice daga da'ar Allah maɗaukakin sarki a aya ta sha takwas Allah ya ce la'anahullahu wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa la'anahullah Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mishi albarka ya nisanta shi da rahmar shi shine ma'anar wato asalin la'anahu din al-la'anu shine al-ib'adu aslu waduhu fil lughati al-ib'ad shine nisanta abu a nisanta abu to ma'anar al-la'anatu a cikin al-lugha kenan amma ma'anar al-la'anatu urfan a urufi nan ce al'urfu a nan ana nufin urufu zamanin tanzil wato urufi na zamanin saukar alkur'ani da wahayi urufu zamanin tanzil ko urufu zamani a tashri da malaman usul suke cewa wato a urufin da sahabbai suke amfani da shi suke sanin ma'anar la'ana wato suka ce shine ib'adun ibadun muktarinun bi ghadabin wa sakhatin shine a nisanta mutum nisantawar da za a hada mishi da fushi da wato azaba akan shi ma'ana fushi da shi aka yi to sai ya sa a nisanta shi daga abu wannan shine ma'anar wato asalin eh, al-la'na dan haka sai ya zan al-la'na aslu wad'iha fi al-lughati al-ib'ad amma kuma a urfi na zamanu tashri' wa tanzil shine ibadun anir rahma wato Allah ya la'ance shi ya tsine mishi albarka ya nisanta shi da rahmar shi ya yi fushi da shi fushin Allah ya tabbata akan shi haka ya kamata a fahimta wato ba nisantawar kaɗai ba a nisantawa tare da tabbatuwar fushin Allah akan shi Allah ya tsine mishi albarka kaga da Hausa kenan ko an fi fahimta aka ce la'anahullah Allah ya tsine mishi albarka wa qala kuma shi iblis sai ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa sai yayi alwashi yayi rantsuwa yace tabbas sai na riki wani bangare daga cikin bayanka sai na riki wani adadi wanda zan tafi da su cikin wuta waɗanda zan batar da su wannan alwashi ne da ɗan yayi la na min ibadik lallai na rantse sai na riki wani sashi daga cikin bayanka sashin da zan rika wato nasiban mafruda wato wani adadi ne wanda yake iyakantacce waɗanda sai na ja su na halaka su malamai suka ce abin da ake nufi da wato asalin annasib wato annasib al-mafrud shine al-maqtu'ul muqaddar wato wani adadi ne iyakantacce daga cikin bayi shedan yayi alwashin sai ya ja su ya kai su ta sai ya kautar da su daga shiriyar Allah sai ya raba su daga shiriya sai ya raba su da bautar Allah sai ya raba su daga asulul fitra wannan alwashi ne da shedan yayi wannan alwashi da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana ya maimaitu a gurare da yawa a cikin Alƙur'ani. wuri na farko ko kuma in ce wuri na ƙarke da wannan ya fara wato bayyana a cikin Alƙur'ani da Allah ya ba da labari shine cikin suratu sad cikin suratu sad da yake cewa wa inna alaika la'anati ila yawmiddin iblis ya ce anzirni ila yawmi yub'athun qala sai Allah ya ce fa innaka minal munzarin ila yawmil waqtil ma'lum za a jinkirta maka zuwa wani lokaci iyakantacce sananne sai shi dan iblis ya ce na rantse da Allah qala fa bi'izzatika na rantse da buwayarka la ughwiyannahum ajma'in sai na karkatar da su gaba daya illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayinka waɗanda ka tato waɗanda ka tsamu waɗanda ka katange su daga bata su kaɗai ne ba zan samu iko a kansu ba shi yasa a wata aya Allah maɗaukakin sarki a harshen iblis yake cewa inna Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawina bayina baka da iko akan su inji Allah sai waɗanda suka biye shaiɗan daga cikin karkatattu Allah sai ya ce wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'ina wanda duk ya biye wa shaiɗan. to lallai makomarsu mahadarsu a lahira ita ce wutar jahannama laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum ita jahannama tana da kofofi guda bakwai kowace kofa akwai wani adadi na 'yan wuta da za a sa su su bi ta wannan kofa Allah ka tsare mu wannan annasib ɗin da ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda malamai suka ce kamar yadda ya tabbata a hadithi hum ba'thun nar hum nasibu iblis wa hum ba'thun nar su ne waɗanda suke 'yan waɗanda za su bautata wa iblis waɗanda za su bi shi su ne kasan wuta cikin 'ya'yan annabi adamu a hadithin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadithi da ingantacce yana nan a cikin bukhari da wasu littattafai al'imamul imam ya roce shi a shari'a Ibn abi asim a cikin as-sunna da wasu malamai Allah maɗaukakin sarki ya ce da annabi Adamu ukhruj min dhurriyatik min ka ba ka fitar da yan wuta daga cikin zurriyarka ka fitar da yan wuta daga cikin zurriyarka wannan ai fitina ce jama'a ibtila'a ne wannan a ce zurriyarka ce amma a ce ka fitar da rabon wuta to waɗannan a nar din su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari a nan waɗanda iblisu ya yi rantsuwa ya yi alwashin cewa la'at لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ما لم يسكت لفظ لعنه الله وقال لأتخذن من wato hal ne na iblis hal ne guda biyu hal na farko la'anahullahu tunda a ayar baya Allah ya ce wa in yad'una illa shaytanan marida maridan hal na farko la'anahu Allah ne hal na biyu to wannan la'anahu Allah ya la'ance shi ya disanta shi da rahama to sai ya ga bari ya faɗi mana mutum wato shaidani iblis ɗin da Allah ya la'ance shi wato marid ɗin ne wanda ya haɗa abu biyu la'anta da kuma wannan muguwar magana da ya faɗa wa Allah maɗaukakin sarki wato la'anta ta tabbata a kan shi sannan kuma ya faɗi wannan magana magana wacce take mummuna ga Allah maɗaukakin sarki amma Allah ya bar shi ne don ya zama jarabawa ga bayan shi wato faɗin cewa wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa sai ta zama jumla ce hal hal na biyu ga iblis ko kun fahimta jama'a wato sai ya zama hal na farko shine maridan la'anahu Allah wa qala wato Allah ya la'ance shi alhalin shi iblis yana cewa la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa sai na ɗebi wani adadi na riƙi wani adadi daga cikin bayinka waɗanda sai na karkatar da su ma'anan la'attakhidanna ɗin wato ba zai rike su ne kaɗai a gurin shi ba a zai ja su ne ya batar da su ya raba su da hanyar Allah to waɗanda zai ja ɗin. to ba su daga cikin al-mukhlasina da Allah madaukakin sarki ya ce don su al-mukhlasin Allah ya katange su Allah ya tsare su a wata riwaya al-mukhlasina illa ibadaka minhumul al-mukhlasina waɗanda Allah ya katange su al-mukhlasina waɗanda suke tsantsanta bauta ga Allah madaukakin sarki waɗanda suke kiyaye dokokin Allah suke kula da fara'id suke kiyaye nawafil ba su zuwa inda Allah ya hana ba a jin abin da Allah ya hana a bakunansu sai su zama su ne al-mukhlisin a bisa siga na ismul wato fa'il kaga wannan yayi daidai da hadithin al-Imam Abu Huraira hadithin Bukhari hadithul Qudusi hadithin da ya fi shahara da hadithul wali wato hadithin waliyi hadisin da alimamu shaukani ya ɗauke shi ya sharhin shi annabi sallallahu alaihi wa yake cewa qala allah ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaraktuhu alayhi wala la yazalu abdi ya yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن yakrahu al-maut wa ana akrahu masa'ata annabi ya ce man adali waliyan wanda duk yayi gaba da masoyina waliyina inji Allah faqad adantuhu bil harb to ina shelanta mishi ya fito mi yaki wa zai iya yaki da Allah ba wanda zai iya yaki da Allah rundunar Allah kaɗai ta ishe ka mala'ika ɗaya in Allah ya turo maka zai ya gama da kai ƙuda in Allah ya turo maka sai ya addabe ka ba ka ganin sauro sai ya addabe ka ya hana ka bacci ya cije ka ta sanadin ta ƙaddarar Allah sai cuta ta shiga jikinka wa zai iya yaƙi da Allah man adali waliyan wanda duk ya gaba da masoyina faqad adantuhu bil harb ina shelanta mushi ya fito min yaƙi in ji Allah wannan yana daga cikin laifukan da girman su ya kai Allah yana shelanta wa wanda ya aikata ya fito su yaƙi daga cikin irin waɗannan laifukan akwai cin riba kamar yadda muka karanta fa in lam taf'alu wa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala la tuzlamuna Allah madaukakin sarki yace wanda duk ya gaba da masoyina ina shelanta mushi ya fito min yaƙi sai Allah maɗaukakin sarki yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi bawana ba zai nemi kusanci na ba da wani abu fiye da abin da na farlanta mushi ma'ana mafi girman abin da ake neman kusanci zuwa ga Allah da aiwatar da shi shine ƙoƙarin idar da farillai ada'ul fara'id as-salawatul maktuba kula da salloli biyar a cikin jami'i. yin su a yadda ya kamata yin azumi yin zakka biyayyar iyaye da duk wani abu da ka sani na farida wanda Allah ya farlanta maka ya wajabta maka to shi ne abu mafi girma da kake neman kusanci zuwa ga Allah da shi sai annabi ya ce wala ya zalo abdi ya yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba sannan bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar aikata nafilfili bayan ka sauke farillai to sai ka biyo baya da ayyuka na nafilfili ka yi zakka to kuma sai ka yawaita sadaka da ciyarwa Kayi salloli na farilla sai ka yawaita salloli na nafila Kayi azumi na farilla sai ka yawaita na nafila Kayi aikin hajji na farilla sai ka yawaita na nafila da na umra duk waɗannan ayyuka na nafilfili to suna daga cikin ayyuka da Allah maɗaukakin sarki ya fi so kuma ayyuka ne da sukan sanya Allah ya so bawa Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'iza ahbabtu idan na ƙaunaci bawa in na so shi kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih Allah ya ce sai na zama jin shi da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ya Allah sai ya zama jin ganin shi da yake gani da shi wa yadahu allati yabdishu biha da hannun shi da yake shimfidawa da shi wa rijlahu allati yamshi biha Allah sai ya zama kafarka da kake tafiya da ita ma'anar wannan Allah sai ya tsare maka waɗannan gaɓoɓin ba za ka sarrafa su ba sai cikin abin da Allah yake so ba wai Allah ne zai zama jinka da ganin ka haƙiƙa ba Allah maɗaukakin sarki zai tsare jinka ba za ka ji ba sai abin da yake so ba za ka gani ba sai abin da yake so ba za ka taɓa ko ka karɓa ko ka shafa ba sai abin da yake so Ƙafarka ba za ta je inda baya so ba sai inda yake so wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani Allah ya ce lallai wannan bawan inda zai roƙe ni ya daga hannu ya roƙe ni Allah ya ce la u'diyanna to sai na bashi wannan abin da ya roƙa wala in ista'adhani da zai nemi tsari na la u'izanna da zan tsare shi zan bashi kariya kaga sai ka ɗauki kariyar da Allah zai baka in ka roƙe shi da kuma kiyaye jinka da ganinka da hannunka da ƙafarka daga aikata haram to shine sai ka zama daga cikin illa ibadaka minhumul mukhlasina sai ka zan cikin bayin da Allah zai tsare shedan ba zai ja su ba sai ka zan cikin bayi al mukhlisina waɗanda suke kula da dokoki na Allah waɗanda suke kiyaye umarni na Allah Dan haka sai ya zan Allah sai ya kare ka shaidan ba zai ja ka ba ba zai batar da kai ba kun fahimci alakar hadisin da tsaro da Allah maɗaukakin sarki zai bai wa bayi don haka hadisin yana da alaka da da shaidan ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa kaga shi da kanshi ya ce min ibadika ba duka bayin bane a wata aya Allah sai ya ce bayin da shaidan ba zai ja su ba su ne al-mukhlisin ko al-mukhlasina to su wane ne al ko al-mukhlasina su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunace su ta hanyar aiwatar da ayyuka na nafila da ya ƙaunace su sai ya tsare su sai ya kiyaye su sai ya ba su kariya daga farmakin iblis wato iblis ba zai iya farmakar su ya ja su ya saka su cikin 'yan tawagar shi ba ina fata mun fahimta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu a aya ta gaba iblis sai ya yi alwashin wato abin da zai yi wa waɗannan bayi waɗanda wato zai ja su ya ɓatar da su allah maɗaukakin sarki ya ce ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا الواشم فرقد شيطان ييتي ولا أضلنهم والله سينا بتدسو إنجي إبليس إنجي شيطان wala udillannahum sai na batar da su malamai suka ce al-idlalu huwa sarfu an tariqil hidayati ila tariqil riwaya shine karkatar da bayin Allah da zai daga hanyar shiriya zuwa hanyar bata shine wala udillannahum wannan lamun din tarantsuwa ce da dukkan lamat inda za su biyo baya wala tun daga waccan lamun din ta farko wa qala la attakhidanna lamun ce ta rantsuwa to haka wala hum alwashi na farko da shedan yayi kenan sai ya batar da su wala umanniyannahum kuma sai na saka musu gurace gurace na rayuwa shine wala umanniyannahum wato lamun ce ta rantsuwa ya hada da nunu taukidi da take nuni akan ta'akidul kalami wa taukidihi ga rantsuwa ga karfafa mana shaidan fa yayi alwashi jama'a in shi yasa an ka da mutane suka fandare suka bijire to ba za ka yi mamaki ba alwashi shaidan yi wanda ya karfafa alwashin shi da rantsuwa da nunu taukid la'udillannahum sai ya batar da su wala nahum sai na saka musu gurace gurace wala nahum malamai suka ce daga al'amani ne wato al'amanil batila gurace gurace na banza daga cikin gurace gurace na banza min tulil a'mar sai ya dilmiyar da kai cikin sabon Allah sai ya saka maka guri cewa ai har yanzu akwai sauran lokaci ai har yanzu kofar tuba a buɗe take ai kaɗan bari mana kaɗan yi ƙaba'i mana kaɗan yi ƙara'i matashi ne kai baka bari sai ka ɗan tsufa mana ku bari sai kun ɗan shamiya mana ana ce maka ka tuba shedan yana maka gurin a'a da ɗan sauran lokaci ana ce maka ka tuba shedan yana maka guri sai ka kai kaza sai ka yi kaza wala umanniyannahum ke sa a cikin hadisi hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa ya harimu ibnu adama ya harimu ibnu adama wa yashub ma'ahu natali dan adam yana tsufa hayye furfura a tare da shi akwai wasu ɗabi'u da wasu tunane-tunane guda biyu abu na farko alhirsu shine kwaɗayi to sannan sai na biyu al'amalu guri na rayuwa guri na duniya za ka ga waɗannan ɗabi'un guda biyu suna tare da ɗan adam shi yasa a wani hadisi annabi ya ce babu abin da ke gamsar da ɗan adam in ba ƙasa ba don haka ɗan adam yana da guri a cikin wani hadisi annabi ya bayyana gurin ɗan adam ya wuce ajalin shi annabi ya ja ƙasa hadisin bukhari ya ja ƙasa annabi ya ce hadhal insan wannan shine mutum ma'ana shi ne kai ya ja layi sai annabi ya ja layi haka a jikin shi sai ya ce wa haza ajaluhu ga ajalin ɗan adam iyakacin ajalin kenan annabi sai ya ƙara jan wani layi da ya zarta wancan layi na biyu ya wuce shi annabi ya ce wa haza amaluhu wannan shi ne gurin ɗan adam wato gurin ɗan adam ya wuce ajalin shi da haka sai ka ji kana gurin za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza sai kun yi kaza idan ɗan siyasa ne da gwargwadon yadda kake sai shaidan ya saka maka guri sai ka ci zaɓe sai ka yi kaza sai ka yi kaza don haka sai ya zan a sa'ad da ka ji zaɓen ko a sa'ad da ake shirin rantsar da kai shikenan sai ajalin ka ya zo kaga sai ya zama amal ɗinka gurinka ya zarta ajalinka to za ka ga duk ɗan adam haka yake to wannan yana daga cikin guri da alwashi da shaidan ya yi alwashi sai ya saka su a cikin gorace-gorace al'amanil batila shine wala Nahum. to sannan sai ya ce wala nahum kuma wallahi sai na rika umurtar su da sabon Allah falayubatti kunna adhanal an'am sai sun rika tsaga kunnuwan dabbobi shine falayubattikunna adhanal an'ami sai sun rika yanka kunnuwan dabbobi kunna din suka ce daga albatku ne albatku shine alqat'u tsaga abu ko yanka shi malamai suka ce a wannan ayar ma'anar shi wa huwa qat'u adhanil bahirati bi ijma'il mufassirina al-imam jamaluddin al-qasim yace abinda ake nufi shine tsaga kunnuwan dabbobi su tsaga kunnen dabba su yi mata wata alama sai su saka mata wani suna sai su ce to wannan an sadaukar da ita ga gunki don haka bai halatta a ci ba ko bai halatta a yi amfani da ita ba ko a ɗora mata kaya ko kuma bai halatta ma a saka ta cikin dabbobi waɗanda wato asalin ake kiwatawa ba dabbobin da su a jahiliya shaidan ya riya musu cewa wai dukkan dabbar ko raƙumar da ta haifi 'ya'ya maza hudu ko mata hudu a na biyar sai ta haifi namiji to sai su kira wannan namijin as-sa'ib jami'i sai su ce as-sawa'ib ma'anar wannan wannan ɗan wato raƙumi da aka haifa an sadaukar da shi ga gunki don haka bai halatta a ci ba wannan dokar ta jahiliya da suka sawa kansu shedan ne ya sa musu ita shine ma'anan falayubatti kunna na azanal an'ami ba wai tsaga kunnuwan ne kadai dan alama ba amma a ci gaba da amfana da su ana ce a'a banda tsaga kunnuwar akwai wasu irin aƙidu da wasu al'adu irin na jahiliya da shedan ya bautar da su akai kun fahimta jama'a shine alwashin da shedan ya da yace wala amurannahum sai na umurce su fala kunna adhanal an'ami sai sun rika yanka kunnuwan dabbobi suna haramta wa kansu abinda Allah ya halatta musu da hujjar cewa wannan ta gunki ce wannan an sadaukar da ita ga gunki kaza ba za a tatsi a sha ba ba za a ɗora mata kaya ba ba za a ci namanta a yanka ta ba ba za a sa ta a cikin dabbobi ta kiwo tare da su ba shine Allah madaukakin sarki a suratul an'am yake cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba Allah ya ce bai taɓa sanya wa waɗannan mushirikan wasu dabbobi da suka ƙirƙirar wa kansu da sunan Sawa'iba ba ma ja'alallahu min bahiratin Allah bai haramta musu dabbar da suka ƙagi suna suka ƙaƙala suke kiranta da bahira ba su haramta wa kansu abin da Allah ya halatta musu Allah bai musu haka ba wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin Allah sai ce walakin allazina kafaru yaftaruna ala Allahil kadhiba sai dai kafirai suna kirkirar wa Allah ƙarya wannan ƙarya ce da shaidan ya shirya su ya ɗora su ya umurce su umurni ne na shaidan amma da suka tashi sai suka danganta ga Allah suka ce Allah ne ya hana su su ci irin waɗannan dabbobin don haka sai wannan ya zan yana daga cikin alƙawulu ala Allah bi ghairi ilmin ƙirƙirar ƙarya a danganta zuwa ga Allah ba tare da ilimi ba wanda yana daga cikin jimillar abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a faɗin shi da yake cewa قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كاغا أن تشركوا بالله دنكينا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بغير علم yana cikin ka kirkirar wa kanka wani abin da Allah bai bautar da kai da shi ba Allah bai ce ka yi ba ka ƙirƙirar wa kanka wata ibada ko ka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka ko ka haramta ka halatta abin da ya haramta ka danganta haka zuwa ga Allah wannan duk yana daga cikin ƙirƙira da kafirai suka riƙa yi kuma yana daga cikin umarni da shaidan ya alwashi wa la'amuran nahum falayubattikun azanal an'ami shi yasa za mu zo mu dawo mu ƙara wato bibiyar waɗannan da hukunce-hukunce da ke da alaƙa da wannan za ku zo ku ji ina hukuncin dabbar da aka tsaga mata kunne za ta layya ko ba za ta yi layya ba a wurin malamai Allah maɗaukakin sarki ka samu dace Allah ya ce wala amurannahum shi dan ya ce kuma sai na umurce su nan ya maimaita wala amurannahum saboda taukid wala amurannahum lam yaktafi bil ula bai wadatu da ta farko ba sai da ya ƙara maimaitawa don ya tabbatar da alwashin shi a farko ba ya ce wala amuran nahum sai na umarce su sai na rika ba su umarni fala yubatti kunna adhanal an'am sai sun rika tsaga kunnuwan dabbobi madadin a ce fala yughayyirunna sai ya ƙara maimaita wala amuran nahum Dan ka gane shaidan da gaske yake wallahi kai ma sai ka yi da gaske dan ka kubuce mishi wallahi sai ka tsayu da bauta da gaske sai ka dake da kiyaye dokokin Allah sai ka kula da awamir na Allah maɗaukakin sarki duk wata doka da Allah ya hana kai ƙoƙari ka kiyaye ka kiyaye idanunka don dukkan sharri daga ido yake farawa kullul hawadisi mabdaha minan nazari ga gidajen talabijin nan ga tashoshi na intanet ga waye ga social media ga abubuwa na fitsara da da shirme wanda duka suna daga cikin hanyoyi na shaidan umurni na shaidan bayan allah wallahi mu kokari mu kiyaye waɗannan gaɓoɓin namu in ba haka ba ko muna cikin haɗari kana musulmi sai ya zan ka bi shaidan baka sani ba sai an tafi lahira ne sai ka ga abin ba haka ba kana cikin musulmi kana sallah a lahira Allah shi kiyaye sai mutum ya ga ya tashi cikin tawagar iblis Allah ka shiryar da mu wala amurannahum kuma sai na rika umurtar su fala yughayyirunna khalqallah sai sun rika canza halittar Allah sai na umurce su da su rika canza halittar Allah wasu haka malamai suka fassara sai na umarce su da canza halittar Allah khalqallahi wato halittar Allah wato sai sun rika canza halittar Allah in ma dai ta hanyar tsaga kunnuwan dabbobi ko kuma ta hanyar fidiye dabbobi an san fidiya ko abinda ake cewa fidiyewa shine a zare dabba 'ya'yan marinan shi sai a cire mishi su abinda Laraba suke cewa aliktisa wato wato ne a zare marinan dabba namijin dabba sai a cire mishi 'ya'yan marina don a gusar mishi da sha'awa wannan yana daga cikin canza halittar Allah haka wasu malamai suka ce fala yughayyirun na khalqallah canza halittar Allah canza halittar Allah canza launin fatar da Allah ya halicce ka ko ya halicce ki da ita Allah ya halicce ki baka duwul wulik sai ki tafi ki shafa wani mai don ki haske ya shiga cikin umarni da shaidan ya yi da umarni da ya miki da alwashi da ya yi fala yughayyiru na khalqallahi daga cikin canza halittar Allah ƙarin gashi za mu zo mu tattauna insha Allah ƙarin gashi canza halittar Allah ne aske gashin gira canza halittar Allah ne ga maza aske gemu canza halittar Allah ne daga cikin ma'anar canza halittar Allah maɗaukakin sarki shine Allah bai yo ka da wushirya ba sai ka tafi ka je ka tsaga su ka sa a yi maka wani aiki haka a tsaga maka haƙora don wushirya ta bayyana ya zama ado gare ka canza halittar Allah ne Allah ya yi haƙoranka a yadda ya yi su matuƙar ba cutar da kai suke ba sai ka tafi ka je a canza a feƙe a kankare wannan ma malamai suka ce canza halittar Allah ne daga cikin canza halittar Allah suka ce akwai alwashiyu ko alwashimu abinda ake cewa tatu tatu da ake yi jama'a wannan tatu yana daga cikin canza halittar Allah fala na khalqallahi ko a yi shi a hannu ko a damtse ko a yi a jiki ko a kirji ko a wuya ko a kafaɗa wannan tatu jama'a yana daga cikin falayughayyirun na ya haramun ne kaga tatu din nan da ake aikartawa ake wata na'ura ake sawa ta karta ku ko kuma a samu wani abu haka a zo a makala maka haka a jiki sai a yi wani abu ko a dafa gurin sai ya zan wato launin da ke jikin abin da aka sa maka ya ɗan a hannunka ta yadda zai zama launin fatar jikinka ba tare da canzawa ba wannan duk yana daga cikin fala yughayyirun na khalqallah ko lalle zai shiga ciki lalle bai shiga cikin fala yughayyirun na khalqallah ba dan haka lalle da kunshi da mata suke da taka dudin nan da ake cewa kun san akwai taka ko wanda mace za ta soka hannunta irin zungurun nan na da haka da ake sakawa da yawancin 'yan matan zamani ba su san wannan ba ko kuma a sanya lalle gaba ɗaya ƙafa eh, da ake cewa tsohuwa ta taka kwalta ko to wannan lallan shi ba shi daga cikin falayughayyirun na khalqallahi amma tatu da zamani ya zo da shi ake zuwa ake zana wa mutane ya shiga cikin falayughayyirun na khalqallahi to haka nan kana namiji ka je a yi maka sojiri a yi maka aiki a mai da kai mace ko kuma kina mace a mai da ke namiji duk wannan ya shiga cikin fala na khalqallahi za mu zo mu karanta a cikin qurtubi gobe in Allah ya kai mu insha Allah za ku ji hukunce hukunce da malamai suka yi da tsinuwa da annabi a cikin hadisai game da mata masu ƙarin gashi da waɗanda suke aske gashin gira da waɗanda suke sanya tatu a jikinsu da waɗanda suke tsaga wushirya yanzu al'amari ya kai har pop ake yi wa haƙori jama'a pop da ka sani pop wannan haka ana ma haƙori pop yanzu don haka sai a je a shafa mushi wani abu sai ya zama fari kar duk yana daga cikin falayughayyirun na khalqallah in mun zo cikin ƙurɗabi duk za ku ji duk za mu karanta insha Allah sannan a yadda kake a baki to bar kanka a baki duk wani mai da zaka shafa wannan ya shiga cikin fala na khalqallah idan kana namiji gemu ya fito maka to bar shi kana askewa to ka bi umurnin shi dan fala yughayyirun na khalqallah man يتخذ ash-shaytana waliyan min dunillah wanda duk ya riƙi shaidan a matsayin wali majibincin al'amari da zai riƙa yi wa biyayya koma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina wannan mutum ya yi asara asara wacce take mabayyaniya mana babu mutumin da ya yi asara da take a bayyane irin mutumin da ya bi wa shaidan ya wa shaidan da'a cikin rudi da umarni da shaidan yake yi mushi babu mutumin da ya yi asara irin wannan a aya ta 120 Allah ya ce ya'iduhum wa yumannihim na'am يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نعم أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم shaidan iblis yana yi musu alƙaula yana musu alƙawali mana yana yaudarar su da waɗannan alƙaula nashi na ƙarya na yaudara ya iduhum yana musu alƙawalin cin nasara wanda duk ya bi shi shaidan zai rika riya mishi ku ne masu nasara ku ake yayi ku ne za ku ci gaba ku ne kuke da future ku kuke da mustaqbal irin ku ake so a zamani haka shedan zai rika bin su yana musu wato alƙaula na ƙarya ka dubi duk wani ɓatacce ka dubi wannan shedaniyar tashar ta arewa 24 kai ka kalli waɗanda suke gudanar da ita ka ji ka dube su ka gani sannan ka dubi duk wata shedaniya da za a ɗaga ta tana faɗa da musulunci da dokokin musulunci yahudawa da kafirai suna ce mata ita ake yayi ita za ta yi nasara irinsu ake so to waɗannan rudi ne duka na shaidan da alƙawula na ƙarya da shaidan yake yi ya iduhun wani yomannihim yanayi musu alƙawali yana saka musu guri da umniya don haka sai ya kaɗaki ya kaɗaki da alƙawulan shi na ƙarya sai kin kai stage ɗin da ba a buƙatar ki a duk wani fage na rayuwa sai shaidan da shaidanun da ke taimaka mashi sai su janye su baki guri ba da jima wannan ba wata shaidaniya ta mutu a ƙasar misra allah ya mu'amalance ta da yadda ta mu'amalanci musulmi da musulunci irin shaidanin da muka yi magana a kan shi ajiya a ƙasar algeria ta fito ta nuna lallai mata sai an fito da su sai an ba su 'yanci musulunci ya danne musu yanci dokokin musulunci sun tauye wa mata yanci don haka ta fito ta ta gwagwarmaya tun tana budurwa shedanu daga cikin kafirai da orientalist mustashirikai da makiya musulunci suka mara mata baya suka yi da'aminta madiyan wa ma'anawiyan suka ba ta kuɗaɗe sannan suka ɗaukaka darajarta duk talabijin ɗin da ka kama za ka ga ita ake labari ana gabatar da ita a tarurruka tana rubuta littattafai ana saka su a intanet ana sanya su a manya-manyan shaguna na cinikin littattafai da sauran abubuwa na rayuwa a mazanne da sauransu da sauransu don haka a lokacin ana nuna mata ita ce su ne irinsu ake yayi irinsu ake so a kai ta ƙasa kaza can a kai ta ƙasa kaza can amma da ta tsufa ta kai shekaru saba'in ko tamanin yanzu ta gama lalacewa yanzu ba a buƙatar ta yahudawa sun gama cin moriyarta sun yi amfani da ita shi kenan sai ta wuce ke zuwa lahira ai da ma ƙarken duk wani ɗan adam kenan ko ka yi nagari ka tafi balle ba ka yi nagari ba ka yi aiki da mutanen kirki ma ka tafi balle ka yi na banza ba da jima wannan ba ita ma ɗin ta mutu duk rudi ne na shaidan yanzu wannan tasha ta arewa 24 da yawancin 'ya'yan musulmi matasa mazansu da 'yan matansu wannan tashar da irin waɗannan kalmomin na rafin da ake yi da waɗannan waƙoƙin na hip hop wallahi abin da ya fi burge su kenan fiye da wa'azin malamin anguwarsu waɗannan na tashar arewa 24 sun fi burge su fiye da ubansu allah wani ya fi ganin sun fi birge shi su ne role model ɗin shi yana ganin uban shi wani ba bagidaje ne kawai amma da irin shigarsu da irin waɗannan kalmomi da suke na sharri da makirci da shirye-shirye da suke yi na soyayya da abubuwan da suke yi na makirci na su gurɓata tunanin musulmi duk yana daga cikin ya'iduhum wa yumannihim duk haka ɗan zai ta yi musu ruɗi. suna ganin ana ba su kuɗaɗe ana gudanar da al'amuransu an ƙarfafesu. su kuma kun ƙarfafesu su ta hanyar kallon tasharsu to haka shaidan zai bi su ya ido wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura kuma babu abin da shaidan yake yi musu alƙawali in ba alƙawali na rudi ba rudar su yake yaudarar su yake yi shi yasa a cikin surat ibrahim Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'da haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum shedan bayan an gama wato al'amari an gama hisabi za a tafi wuta sai shedan yayi jawabi tunda dama shine shugaban su sai yayi jawabi yace jama'a ku saurara lalle Allah ya yi muku alƙawali alƙawali na gaskiya cewa wanda duk ya bi shi ya mishi da'a ya bi annabawan shi to zai shigar da shi aljanna wannan alkawali ne na Allah na gaskiya Allah ya cika shi dan sai ya ce wa wa'adtukum ni kuwa ne muku alkawali na ƙarya fa akhlaftukum kuma sai na saba muku kaga shine illa gurura din kenan yayi maka alkawali za ka yi nasara ka dan ƙara gaba za ka yi nasara a cikin bata shikenan har ka mutu baka yi nasara ba kaga ya yaudare ka ya batar da kai shi dan sai ya ce wa ma kana liya alaikum min sultanin ba ni da wani iko akan ku ba da ƙarfi na ja ku ba illa an da'autukum kiran ku nai irin rudi da kururuwa na shaidan hmm, walau sarakha shaytanu asghat wa labbati haka mawaki ce kururuwa ce irin ta shaidan illa an fasta fastajabtum ne. kiran ku ne kuka amsa mini fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl shi dan sai ce na kafirce wa duk abin da kuka yi kuka haɗa ni da Allah da shi ba ni ba ku shikenan sai ai la'anta ai ya su la'ance shi ya la'ance su kai co sai dai ba za ta yi amfani ba ya wuce wuta su bi shi haka duk wanda ka bi wanda ba Allah ba والله سي سيكاي ندامر بن شعران القيامة سيكون تيني وجونا فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون wannan shine rudi da yaudara irin ta shedan Allah ka tsare mu Allah sai ya ce ulaika ma'wahum jahannam waɗannan makomarsu a lahira ita ce jahannama Allah ka kiyaye mu daga jahannama wala yajiduna anha mahisa kuma idan suka shiga cikin jahannama ba su da wata mafaka ba su da wata matsirata su gudu wuta ba za ta same su ba ba su da wannan wurin a gidan wuta a ranar alkiyama wala ya ji duna an ha mahisa mahisa ɗin ai malja ba su da wata mafaka ba ana cewa la malja'a wala manja minka illa ilaik ba mahis ɗin shi ne malja wato mafaka an san mafaka ai gurin fakewa in bala'i ya taso maka inda za ka je ka fake to ba su da wata mafaka a lahira a gidan wuta a jahannama wala an ha? mahisa suka ce daga hasa ya hisu ne masdar ɗin almimi sai ya zama mahis ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu Allah ka kiyaye mu ka tsare imanin mu daga rudi da gururi da yaudara irin ta shaiɗan ya Allah ka nisanta mu daga rudi da hanyar shaiɗan ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga tafarki na daidai ya Allah ka tabbatar da mu akan istiqama ka ɗauki rayuwarmu mu muna musulmi ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka ɗaukaki darajojinmu duniya da lahira karɓi ayyukanmu duniya da lahira ya Allah ka yafe mana zunubanmu duniya da lahira ya Allah ka zaunar da mu lafiya duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka zaunar da ƙasar mu duniya da lahira muna roƙon Allah maɗaukakin sarki akwai 'yan uwanmu waɗanda rikici na boko haram ya rutsa su a garin Gaidan, wanda labarai sun ishe mu tun shekaran jiya da yamma cewa boko haram sun shiga local government na Gaidan, wanda yake yobe state sun mamaye shi ana raɗe raɗin sun fita da safe ashe ba su fita ba har sun yaɗa sanarwar sun kama wannan local government ɗin gari ne babba amma suka yi da'awar sun kama shi kuma suka ba da wasu awanni cewa duk wanda yake garin ya fice daga garin ya fita suka raba takardu wasu har sun tafi gudun hijira don dole ka gudu ka tsira da ranka to amma dai jami'an tsaro muna fatan abin da suka faɗi ya zama daidai gaskiya ne sun ce sun kwato garin muna fatan haka ya zama daidai yan uwa mu taya su addu'a Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da su lafiya ya Allah waɗannan fitintinu da ke faruwa ya Allah ka tsare dukkan musulmi ya Allah ka kawo ƙarshen su waɗanda suke da hannu a rura wutar rikici da kame-kame da sace-sace da kashe-kashen mutane in masu shiriwa ne Allah ka shirya su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka rusa su Allah ka watsa mummunar aniyarsu